hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karanci da kuma tsadar kayayyakin kare kai daga hadarin kamuwa da cutar corona a najeriya dr ibrahim taja Raj da ke zaman shugaban sashen koyar da kimiyyar harhaɗa sinadaran masana'antu na jami'ar bayar kano ya ce a karan farko sun samar da kimanin kwalabe dubu uku kuma muna ɗan tuntuɓar ita hukumar nafdac muga ta sahihce mana akan fitar da abunan da yawa don mu taimaka wa gari ga baki daya muna da kayan aikin da za mu iya yi muna da mutanen da muke da su wanda suke aiki a wani department din suna ganin muna da wannan kwarewar da za mu fitarwa da isu da yawan gaske amma mu mun yi na so mu yi shi ne kawai a matsayin taimako da za mu bada ba wai don mu saida shi ba so muna ganin wanda muka fitar da shi din zai fi kowanne da ake saka a kasuwa inganci a na mutanen ka gani dama wannan ita wannan hausa ta dama tun ma kafin corona ta zo akwai ta amfanin ta shine ta wanke wani kwaya cuta da ke hannunka ko na corona ne ko ba na corona ba kuma tun kafin zon corona akwai kwayakin cuta da ake dauka saboda haka wannan ko bayan corona ta wuce shi ma da nasa amfanin da zai yi wajen rage cutuka da suke yaduwa ta dama abin da ke cikinsa shine in ka dauki kwayar cuta a hannunka amfaninsa shine ya je karya wannan garkuwar cutar ya kashe ta hannun ke kasance ba komai a jiki to ko da wannan ta wuce shi ma amfanin su zai ci gaba tun bayan bullar cutar corona a Najeriya kayayyakin kan da garkin kamuwa da ita suka yi tashin goron zabi a kasar baya ga karancinsu da ake fuskanta. Alhaji Ɗairu Abdullahi Matazu guda cikin dilolin magunguna da sinadaran kare kamuwa daga cutuka a nan Kano ya fayyace dalilan da suka haifar da wannan yanayi musamman tsadar 'yar takardar nan ko leda da masana kiwon lafiya ke shawarta jama'a su rinka makalawa a bakin su. Dama tana fitowa ne katan kwali arba'in ne a ciki kuma kowane kwali akwai kwaya guda hamsin a ciki. Hmm. To katan din ne jimilla da ake sai da shi dubu goma zuwa dubu goma sha ɗaya to daga baya da mutanen kasashen wajen suka zo suna ta su 'yan china suka dinga saye kayan nan a hankali ya rika dagawa rika dagawa har ya kai dubu ɗari biyu da wani abu zuwa dubu ɗari uku to daga nan kuma sai aka ce korona ta zo nan mu to da ta shigo mu abin sai ƙara kazancewa kuma ga already zama mutanen china sun riga sun kwashe kaso kusan saba'in da biyar na kayan sai zama sai karanci sai dai ma 'yan kasuwa su bi ƙauyuka suna sawo kwali-kwali domin su zo su ta da katan ɗaya don sun so kwali-kwali za ka ga abin sai da ya kai har dubu dari biyar shi katan abin da ake sai da shi naira dubu goma sha ɗaya to wannan shi ya kawo ba wai 'yan kasuwa bane suka ƙara kuɗi da kansu ya za ka dai kwamitin tattara tallafin rage raɗaɗin matakan hana jama'a zirga-zirga na gwamnatin kano ya miƙa rahoton sa ga gwamnati inda ya ce ya samu tsabar kuɗi kimanin naira miliyan 400 baya ga kayayyakin abinci da na amfanin yau da kullum a hannu guda kuma gwamna abdullahi umar ganduje wanda ya karɓi rahoton a gidan gwamnati ya ce nan gaba kaɗan za a fitar da sigar rarraba kayayyakin ga mabukata gwamnan ya kuma ƙara wa'adin zama a gida ga ma'aikatan gwamnati zuwa makonni biyu masu zuwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano na nigeria